Duka da yake mun yi ayyuka na samar da magudanar ruwa fasalin birnin difa bai ba mu cikakkiyar damar hucewar ruwa bayan ƙara ruwan sama. A gaskiya muna da matsalar fasalin garin don haka ne ma a halin yanzu muna aiki tare da wata ma'aikata domin ganin yadda za mu fuskanci wannan yanayi. Kafin saukar ruwan saman farko mun gudanar da yasan magudanar ruwa kuma a wannan shekara mun yi aiki ne tare da mata matasa da ƙungiyoyi daban-daban domin gudanar da wannan aiki tare da su wanda abu na farko za su samu amfani kuma abu na biyu muna sanar da su cewa ayyukan da muke yi a cikin da'ira mallakinsu ne saboda amfaninsu ne. Sai dai idan aka yi la'akari za a ga cewa an yi ta gine-gine bisa hanyar ruwa abin abinda yake tushe ruwa wucewa. Shi za ku ce akan wannan? Eh gaskiya ne mun gano haka jama'a sun yi ta gine ragi ne bisa hanyar ruwa. Don haka a lokacin da ake yasan gotoci abin ya kawo mini cikas. Sai dai a namu bangare ba mu tagume hannuwa ba a haka. Mun baiwa waɗannan mutane ƙa'idaddan lokaci da su yashe magwadanan ruwan da kansu. Idan ba haka ba za mu yi amfani da ƙarfi domin su yashe waɗannan ruwan. Kuma kullum muna sanarwa jama'a cewa da zana hanyar ruwa ta toshe to ruwan za su tsaya ne a wajensu kuma su haddasa barna. Duka da cewa waɗansu suna tunanin aiki ne da ya shafi meri amma su ma abin ya shafe su to ya maganar gyaran waɗansu hanyoyi da suka lalace na birnin difa eto eh a yayin ƙaddamar da ayyukan hanyar difa ingingimi iyaka da cadi shugaban ƙasa isuf muhammadu ya ɗauki alkawarin yin hanyoyi na kilomita biyar musamman ma a difa maini da kuma ingingimi an soma ayyukan ma tun bara sai dai kamfanin da aka baiwa wannan kwangilar ya dan samu matsala abin da ya sanya ayyukan suka tsaya amma ina gani nan ba da dadewa ba za a soma aikin kuma akwai waɗansu hanyoyi da meri ce da kanta ta ɗauki nauyin biyan 'yan kwangila domin gyara hanyoyin kuma za mu ci gaba da gyara waɗansu manyan hanyoyi da ba sa cikin tsarin gudanar da wannan aiki na kilomita biyar.